ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Ƙarfan ƙafa kashi na talatin da biyu. Hajiya ta ji daɗin dalilin kiran Baba Dakta, ta ƙara da faɗin ai gwada dai tana da ke, idan ko kin fi ƙaunar mu zauna muna taɗa ƙugu ne a gida, sai ki ta zama, ya ga idan hanya ce mai ɓullewa. gwara ni na tsufa na ci kuruciya ta yadda ya kamata. Dariya magana ta ba Ramla. Fararta da aka bar mata ta sa a firij. Ta tashi yaran da suka shemi a ƙasa suna bacci ta kai kowannensu makwanci. Afan kuwa sai da ta tabbatar ta kai shi ya yi fitsari kafin ta kwantar da shi akan gadonta. Bayan ta kakkaɓe, ta yi mashi addu'a sannan ta faɗa wanka. Tun da ta ji kira daga sama, wai kuma daga ciyaman Aliyu Duko, ta ji kanta ya yi gingirgim. ma'aikata dai sun fi dubu a ƙasan bawan Allah nan ta ina har ya gane ta da har zai turo uganta ya kira ta sai kuma ta tana uga ya nema kafin ita hakan yasa ta gane bakin zara kai tsaye tare da ogan suka shiga gurin ciyaman matar da ta gani zaune yasa ta sha jinin jikinta sanadin aikinta dai hajiya zinata za ta yi mata sai cika take tana batsewa kallon da take watsa mata tun shigo wata ofis din yasa ramla daga kallo ɗaya bata ƙara duban inda take ba har suka ƙarasa Ciyaman na juyi akan kujerarsa yake duban wacce aka kira da Ramlatu, duba irin na ƙurilla. Ya haɗiye mayo makwat. Ko da ya taɓa ganin ta, ya manta saboda dubbannin matan da ke zirga-zirga a Revenue. Ya laɓe ga ta nan. Ogadalatu ya ƙara magana a karo na biyu, ganin kamar ciyaman ɗin baya tare da shi. Ciyaman ya gyaran murya, kafin ya maido da sa ya saita kansa. Yawa Dalhatu, kana iya tafiya. Cike da girmamawa Ogadalatu ya amsa, gami da barin wurin. Wannan ce? Ciyama ya faɗi gami da ɗauke kallonsa kamar baya so daga kan Ramla zuwa na Hajiya. Ita ce, karuwal ananiyar Allah, ita ce ke bibiyar mijina. Zuciya ya zo wa Ramla wuya. Wannan suna da Hajiya ke laƙama mata ya ishe ta. Ni ba karuwa ba ce, kuma da kike faɗin wai ina bibiyar mijinki. Ki tambaye shi ki ji, sau nawa shi ya tako gidanmu da sunan zance. Ba zato Hajiya ta shamace ta ta kifa mata mari. Ita ma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ɗaga hannu da zumman ramawa. Tsawar ciyaman ta dakatar da ita. Ta sauke ta tana ƙara zira diradiran idanunta a cikin nahajiya hajiya. Ita ma hajiya zinatin kallonta take kafin cike da zafin rai ta dubi ciyaman. Me na faɗa maka? Me na ce maka game da yarinyar nan? Wallahi ciyaman idan baka sallami yarinyar nan a ma'aikatar ka ba, ka sani abin da ka binne a hannuna yake. Da kaina zan tona asirinka. Haba hajiya Zinatu, ya isa mana, haba. Ke wuce ki bar nan. Ramna ta haɗa su duka ta watsa musu wani banzan kallo, kafin a fusaci ta bar ofis ɗin. Ba ta jin koɗar. Ta shirya, abin da ya fi kora daga aiki ma mata in dai akan hajiya ne. Matar da bata san darajar ɗan adam ba, ba ta kai can a kore ta daga aiki. Me kake nufi da hakan duko? Hajiya zina ta furta rai a ɓace. Shi ma ɗaure fuska yana saita tunaninsa. Na ce ki bar komai a hannuna zan ɗauki mataki akan ta ko? Duk na san ka kamar yunwa ciki na, Kar ka yi wasa da hankali na. Wani murmushi ya Haba Hajaju, na faɗa miki da kaina zan ɗauki mataki, don wallahi ni kam na ga abin da ba zan ƙyale ba. Ta ya matsa fuska, me kake nufi? Ya gyara zama yana kora ruwa a cikin ƙaton tumbinsa, sannan ya mata bayani daki-daki. Wani murmushi ta yi, kafin kuma ta kwashe da dariya yana taya ta. Da yatsa ta nuna saitin kwanyarta. Kai ɗin nan na yarda akwai ƙwaƙwalwa. Ya shafi sankonsa. Haba Hajaju, ai mun ci dubu sai ceto, ke dai ki kwantar da hankalinki. da wannan ta miƙe ta fice da wani irin fushi take tuƙi yadda Hisham ya matsa ta je su magana ita ma haka ta matsa ta je ta ba baci sako ya faɗa Hussein akan matarsa hata isa kofar gidan Aisha ba ta ji wani sassauci a zuciyarta ba mai gadin zai buɗe mata kyaure ta dakatar da shi ta rufe ko ina na mota ta faɗa cikin gidan falon babu kowa shiru sallama tai ba amsa ba da haka tai zamanta tana jijjiga kafa tana da tai bata yi la'asar ba yasa ta miƙe ta faɗa ƙaramin banɗakin saukar baƙi na Aisha. Aisha na fitowa daga ɗaki ta yi ganin jaka da mayafi. Can kuma ta fahimci ko na waye. Da wani ɗoki ta faɗa ɗakin da ta san za ta iya ganin ta a ciki. Yayi kuwa ta ji motsin ruwa a ban ɗaki. Ba ji Ramla ta fito. Aisha ta tsaya wani saka tana kallanta. Ke kuma ina kika shiga? Na zo ina ta sallama shiru. Maimakon ta bata amsa, sai ta jefa mata tambayar da ke cinta. Lafiya kuwa? Kin ga yadda idanunki suka kumbura suka yi ja? Guntun tsaki ta ja, tana jan siket ɗin a tamfata don ya sauka sosai. Ba ni hijabi. Abin da ta ce kenan, ba ta koda mu da ta amsa ba. Aisha ta juya ta fita, can kuma ta dawo ɗauke da hijabi. Warware hijabin ta ta shiga ƙoƙarin zirawa. Ki kira mijinki idan baya gida ki ce na zo. Sauri nake, ba zama zan yi ba Aisha. Daga haka ta shiga ƙoƙarin taya da sallah, hawa yana cicciko idanunta. Aisha dai ta lura akwai matsala, don haka ta fita ta ja mata kofar. wayarta ta fita ta kira Hisham. Kamar yadda ta nema ta sanar da shi zuwa Ramla. Ya yi mamaki, dan azatansa sai zuwa yamma. Ce ta ɗan ƙara haƙuri, nan da awa insha Allah zan iso. Da haka Aisha ta katse wayar. Kicin ta faɗa ta haɗo mata abinci a faranti da lemo. Komai ta haɗa ta kai mata ɗaki. A sannan ta ida da sallah, ta zauna ne kawai ta yi shiru. Ƙarasowa ta ta aje mata a gefenta kafin ta ce min yi waya. Ya ce nan da awa ɗaya zai iso insha Allah. gyaɗa kai kawai ramla ta yi wai don allah me ke faruwa ne haka dukin tayar min da hankali na rasa nutsuwa sai a sannan ta ɗan yi murmushin yaƙi ba komai haushi ya sa aisha miƙewa ta fice sai kuma dai ta ji bata kyauta ba ai laifin wani baya shafar wani da haka ta janyo filet ɗin ta tsakuri abincin gami da kora da lemo a falon ta tare da aisha ta kura talabijin idanu babu tabbacin ma hankalinta na wurin zama tai ke auta sarkin fushi ba wani abu bane fa a wurin aiki ne aka bata min rai gana haka ita ma Aisha ta sauko kai amma kin faɗar min da gaba dama na yi tunanin haka Allah dai yasa sa ba wannan Halimar bace murmushi Ramla tai ta tana irin walwalar da Halima ke yi ganin ta cikin wannan yanayi wanda dai bai san ka zai yi ya ya soka share batun suka suka koma hira abin da ya shafi bikin Munir a hankali kuma zuciyarta ta dan yi sanyi karfe biyar da wasu 'yan mintoci Hisham ya shigo gidan gaisuwa kawai suka yi yana janta da zolaya sannan ya faɗa ciki don ya kimtsa aisha ta mara mashi baya ba jima ya fito da alama wanka yi ya sauya daga manyan kaya zuwa jallabiya antum ina wuni ta ɗan harare shi na gaji da wannan doguwar gaisuwa na ka faɗa min dalilin wannan nema na da kake don nima ina da magana ya yi dariya allah ya baki haƙuri to daga nan ya bata labarin komai har zuwa ƙauracewa hajiya zinata da husaini ke buƙatar ta yi wani huci take har hancinta na buɗewa da rufewa. Ka gama? Cikin dariya dariyarsa ya gyaɗa kai. Zan so a ce shi wanda ya turo ka da wannan saƙon yana zaune tare da mu. Sai na kira shi, ya katse ta da hanzari. Ta jaguntun tsaki. Ban da wannan lokacin. Sai dai ka faɗa masa. Ta cikin gida ake fara komai kan a duba waje. Ya isa da matarsa ne za ta dinga bibiya ta har wurin aiki na tana ɓata min suna? Waye mijin nata da har ya ishi mutum kallo? wallahi ni kam na fi karfin zama inuwa ɗaya da wannan banzar matar tasa ko na ce uwar mata dan a haifa mata haife shi ta shiga ba su labarin abin da hajiya zinata ta yi a ofishin su shan ma kansa ransa ya ɓaci amma dai wannan bata da hankali ko aisha ta furta cike da ɓacin rai ba tare da ramla ta kula ba ta ci gaba da magana tana duban hisham da haka kai mishi magana matarsa ta fita hanya ta wallahi darajar na nake dubawa amma idan har bai ɗauki mataki a kanta ba ni kuma ba zan fasa gasa mata magana a ko ina ba idan har muka haɗu ta taɓo ni abin nata ya wuce hankali har wurin aiki na me na mata me na tsare mata wai ni ba san mijinta nake ba shi ma ba so na yake ba ya kamata ta san wannan ya ɗaka kai shamye. haka ne gaskiya kuma abin na neman wuce gona da iri ki yi haƙuri don Allah ni da kaina daren yau ba gobe ba da yadda Allah zan same shi mai magana sai dai faramla akwai abin da ya bani mamaki da kuma ɗaurewa kai game da Hussein Za ta so su yi magana. Sai dai a yi da yake a ɓace yau ko sunansa ma ba ta son a faɗa mata. Don haka ta miƙe tsaye tana yamutsa fuska. Aini ina ga mun gama magana. Gida zan wuce kafin Hajiya ta neme ni. Aisha da Hisham suka dubi juna. Murmushi Hisham ya yi mata uzurin halin da take ciki na ɓacin rai. Har mota suka yi mata rakiya sannan suka koma ciki. Kai tsaye ɗan waya ya kira Hussein ya sanar masa yana son su yi magana. Suka ajiye wajen da za su haɗu. Hajiya Zinata ta dubi mijinta da ya aje waya. Fita za ka yi kenan? Ta faɗi zuciyarta na wani irin sanyi na farin ciki. Ko ba komai za ta samu ta fita nata aikin. Fuskarsa cike da mamakin yadda yau bata mishi korafin fitar da ba ya dube ta. Dariya ta ɗanyi ta kama hannunsa tana ɗan murza. Na ga kamar da Hisham kai waya. Ai ba zan hana ka zumunci da shi ba. Ko ba komai ya soka da alkhairi. Bai bar min kai cikin mawuyacin hali baran nan. Amma na ga kamar akwai hadari a garin. Murmushi ɗan kar ki damu jaju. ba nisa zan yi ba ai. Da yake shi ma'anar lami da Crescent yake. Ba haka ta so ba, da haka da azama ta tara numfashinsa. To amma fa gaskiya ina son ka taho min da balangon na rijiyar zaki mai daɗi. Na kasa cin abincin John. Yadda kike so hakan za a yi. yi wa juna murmushi kafin ya miƙe ya ɗauki wayoyinsa da mukullan mota. Sai na dawo ko? Ta gyaɗa kai tana wani limshe masa idanu, a san ta burge shi ƙarshe. tana jin fitarsa ta miƙe da sauri ta hau sama tana nishi da gyara ɗaurin zaninta da ke neman faɗuwa sai da ta soma fido ruwan maganinta ta faɗa ban ɗaki ta yi tsarki da shi sannan ta juye cikin jarka ta maida shi maɓoyarsa daga nan ta sa layar a jaka ta ɗauki mukullin mota ta fita mai gadi dai ba abin da ya shalle shi tashi ya buɗe ta fice ya mai da ƙyauren ya rufe tukinta take tana jin wani irin ƙwarin gwiwa na zuwan mata wanda ke ƙara sanya ta jin ba za ta fasa abin da ta yi niyya ba A farko ta ɗauka lamarin Ramla mai sauƙi ne da za ta iya magance shi da hannunta. Gari ne dai ba za ta bari ba. Asali ma ba za ta taɓa aikata yin wanka a tsakar dare ba, ba kuma dan ba za ta iya ba ne. Sai dan a ganinta asarar lokaci ne. Dan babu abin da zai sa ta bar gari saboda Ramlatu. A cewarta, Ramlatu ta yi kaɗan. Gwari dai ita ta yadda za ta yi ta mallake Hussein, yadda fita ma sai da izinin ta zai yi. Kallon sararin Samariya ta yi yayin da ake zuba walƙiya. ta ƙara mai da hankalinta ga tuƙin tana sharara gudu kamar wata namiji ba ta tsaya ko ina ba sai wani filin Allah da ba gida gaba ba gida baya gari sai walƙiya ake da iska mai daɗi wani rami ne ƙato wanda 'yan unguwar ba sa komai sai aika almajirai su zuba musu da shara sai kuma 'yan shaye-shaye da kan zo su mai da wajen matattara babu tsoron jinni balle shaidanu ta nufi bola gadan-gadan tsammanin ta babu kowa a wurin saboda yanayin iska da ke kaɗa da kuma walƙiya a zatanta za ta yi aikinta ta kammala kamar yadda iso ya ce kar wanda ya ganta sai dai tana hawa kan bola gami da ƙoƙarin zira layar wata fitila ta haske ta ga kuma hasken walƙiya kai wawaye ya nan ne daga yanayin magana zaka san ɗan maye ne cikin hajiya ya ɗori ruwa ba ta yi aune ba wani ruwan hawaye ya taho mata ba wai tsoron ɗan mayen ne ya shige ta ba illa ɓata mata aikin dubunnan kuɗi da ya yi Allah ya isa batil. abin da ta ce kenan a fili don da shawararta ta zo wannan bola san ba ta nan ta so zuwa ba hankalinta a tashe ta sako duk hakan sai da ta soke layar daidai nan ɗan mayan na hannunsa rike da wuka ya zagayo yana ƙara kallon ta sosai zobunan gwal ɗin da ke hannunta duk da ta sa mayafi bai hana shi ya gani ba da sauri ta ce kana so gwal ne wata dariya yana rangaji ta saba kara da irinsu kafin ya kai ga magana ta ciro ta damƙa masa kai hajjaju Kin san fomula wallahi. Da dai haushinsa take ji kamar ta shake shi. Ta fice a gurin, yana mata kirarin da bata ma fahimta, don a hargitsa take. Garamla kuwa, kasa sanar da hajiya abin da ya faru a wajen aikinsa ta yi. Ta dai sanar mata dalilin kiran da Hisham ke mata. To kin ga wannan ma kaɗai ya isa kiwa kanki faɗa, babu ruwanki da shiga harkata. Balantana har ta kai ku ga samun matsala, Allah ya rufe asiri dai. Daga haka suka rufe zancen. Hussein ya shiru yana kuma baza kunne yana sauraron Hisham har ya kai aya. Fuskarsa kaɗai zaka kalla ka ga damuwa da ɓacin rai a kwance. Kenan da abin da na ce bata ji ba? Faɗin Hussein a kausashe. Ramlat kowa, Hisham ya nemi sani. Girgiza kai kawai Hussein ya kafin ya ce ka bata haƙuri. Ka kuma a'a malam. wallahi na gaji. Ni ma fa ina da aiki, ba ma sun ba ne. Haka kawai sai a riƙa takura da kaiwa da kawa gurin faɗar saƙo? To na gaji gaskiya, Ana cin lokacinmu ni da princess. Haba, aure ko wata ba a ba an ni wani sabon aiki? Harɗe hannu sani a ƙirji yana dubansa, fuska ɗauke da murmushi. Ya mai da idanunsa a sararin samaniya yana ganin yadda ake zuba walƙiya da kuma iska. Bata, give me a digit. Ba Hisham ba, da mamaki ya kusa kaiwa ƙasan gwiwa. A shi ɗin da ya nemi lambarta, sai da ya ji faɗuwar gaba. Ya nemi tsoro da fargaba abin da hakan zai haifar ya rasa. ji yake kamar akwai abin da ke danne shi. Me ka ce? Hisham ya faɗi kusan a birkice. Maimakon ya amsa, sai ya fiddo ya sai aje a kan motar. Ya buɗe gidan direba yana ƙoƙarin tayarwa. Gana haka Hisham ya ɗauki wayar bayan ya fidda tasa wayar. Hannunsa har rawa yake yana mai jin wani irin farin ciki. Fatansa yake so ya tabbata. Nambar ramla ta MTN da Airtel duka ya ɗura masa. Kowane ya danna kira, amma sai ya kashe kafin kiran ya shiga. So yake dai lambobin su faɗa cikin call log. da cikin gilashi ya miƙa masa wayar. Shegen sama, gashi nan, ba ruwana kuma idan hajiya ta gani, wallahi kar ma ka ambaci sunana. Ban yi saving ba, idan ka ga dama ka sanya raba a kan sunan ko talla mai wanki. Dariya sosai Hisham ya bashi, saka hauyi, can kuma ya ɗan lumshe idanu ya buɗe. Zan rama ɗaya bayan ɗaya wallahi, ka yi min duk abin da ka ga dama yanzu. Sannan ni ba da wata manufa na nemi nan ba ta ba, kar ka yi zaton akwai wata a bayan zinat. Wai dan na rage maka zirga-zirga ne, taizid is Hisham dai dariya ya bai ce ukun ba, ka yi sallama ya ja mota ya firiji ya zaki. Washe gari direba ta sa ya kai yara makaranta. Ko ba komai tana son ta yi baccin safe kaɗan sannan ta tafi ofis. Gagarin yau ya yi lif sakamakon ruwan da aka samu a daren jiya. Wannan ne ba ta damar komawa bacci mai daɗi bayan tafiyarsu. Ba ita ta farka ba sai da wayarta ta so ringin. Duk yadda ta kai ta share, hakan ya gagara. Domin mai kiran bai yi ɗaya ya haƙura ba. da wani irin takaici ta miƙe ta ja tsaki kafin ta duba sunan da ke yawo akan sikirin ɗin hilal daga ta da sallama ayya na tashe ki a bacci kenan Shi kenan ba yi magana an jima ai bacci lafiya bai jira cewa ta bai katse kira murmushi ta ɗanyi ta ƙara mai da kanta cike da kasala waya dai ta ƙara ringiya a dolanta ta miƙe zaune lambar salisu na ofishinsu ne ke yawo akan sikirin ɗin ta ɗaga da sauri ramla Kina ina ne? Habayen labai, ba sallama ba komai? Ya dariya yi, sannan ya sallama suka gaisa. Ya ɗora da ke yi haƙuri, abin ne na ga gwara na sanar da ke, shi yasa shaf na mance da wannan batun. Cikin rashin nutsuwa ta zuro ta ƙasa. Lafiya Salisu. Ji ne Oga Dalati na magana an miki sauyin wurin aiki, wai za ki koma ɓangaren ciyama a matsayin sakatariyarsa. Kirjinta ya ba da dam. Dora ranta a ɓace yake jiya, ba ta mance irin shi shi'umin kallon da ciyaman Aliyu duka ya dinga watsa mata ba. Ba ta son ta na zato game da abin da ba ta da tabbacinsa, kamar yadda take ganin bakin jama'ar ma'aikata da ke gulma ciyaman da cewa shi ɗan iska ne. Don haka sai ta kyautata zato. Ko kina da masaniya ne Ramla? Na ji biki ce komai ba. Dan murmushi mai sauti ta yi. Banda ka faɗa min ba ni da labari Salisu. Yanzu ai zan shigo ofis ɗin insha Allah. Sai na ƙara so. Daga haka suka yi sallama. Shiru ta yi na ɗan lokaci. so take ta gani ko za ta iya fahimtar manufar yin haka sai dai duk iyakar tunaninta ba ta gane komai ba ta san dai ko menene ba alheri ba ne tunda mutumin hajiya ne miƙewa ta ta shiga wanka a gaggauce ta shirya cikin doguwar rigarta ta atamfa mai kawai ta shafa kafin ta zira ta dogo ta ɗauki duk abin da take bukata ta fito sai a sanan ta tarar da miss har uku du daga mutanen department su. ba wanda ta bi ta ƙarasa ta gaida hajiya da ke zaune suna hira da ladidi Yau dai babu niyya, daga jin sanyin gari kin shan ke. Dariya ta ɗanyi. Wani sanyi? Ai da sauran ruwan hajiyarmu, bai kan kama ba tukunna. Allah ya ba mu damuna mai albarka dai. Faɗin hajiya, Suka amsa. Ta gaida ta karo na biyu kafin ta dubi ladidi suka gaisa, sannan ta karya a gaggauce ta fita. Bata iya ta sanar da hajiya sauyin da aka yi mata ba, ta bar wa cikinta, har sai ta je ta ji asalin abin da ke wakana. Akwai wata a ƙasa. gaban notice board ta soma tsayawa shaka babu da gaske salisu yake hajiya zuciya ta sauke bayan ta kammala karanta bayanin sauyin da ta samu sati mai zuwa za ta fara sabon dutinta allah sa hakan shi ya fi alkhairi ta faɗi a fili sannan ta ƙarasa cikin ofis ɗinsu wanda ƙirsi rage ta bar shi bayan san gaisa ta zauna za dai mai kewarki ana ramla ko ba komai kin fi wasu a nan faɗin oga ɗalhatu haka ɗan dara idan ka cire halima da hasada da bakin ciki ya cika mata zuciya yadda take jin tsanar ramlata a yanzu ya fi na baya ta jima tana burin kasancewa mai aiki a ƙarƙashin ciyaman ɗin duk da cewa hakan bai rage ko ƙara albashinta ba amma ta san alkairan da ita za ta kwantar da kai ta samu a gurin ciyaman ba lallai ne ita ramla ɗin ta yi ba Ke dai bi sannu don kin san kowaye shi cewar halima tana yamutsa fuska ke dai ba ruwanki zato zunubi kuma kin fi kowa sanin ramla da halayyarta Faɗin Zuhura kenan. Ramla dai kallanta kawai ta ba tare da ta tamka ba. Tsafta gama gane wace ce Halima da kuma irin takun saka da take yi da ita, wanda ita kan bata ga dalilinsa ba. Da wannan damuwa ta dawo gida, ta sanar da hajiya halin da ake ciki. To ke me naki na damuwa? Sauyi ne fa kawai. Idan batun kamun kai ne ai na yarda da ke, ba na jin ki a wannan bangaren. Allah ya sa hakan ya zame miki alkhairi. Ta amsa da amin, Bayan magariba suna zaune tana koya yaranta homework. Mai gadi ya sallama a bakin kofar suka amsa. Jin saƙon wai ana sallama da Ramlat ya ba ta mamaki. Ta duba jiya, ita ma kallonta take tana murmushi. Ka ce tana zuwa. Bayan tafiyarsa ta duba hajiya. Haba hajiya, mutum da ban san kowaye ba, yanzu ai ba a irin haka. Da a ce a sanna ai da nan wayata zai kira. Ta nan zai neme ni. Hararar ta hajiya ta kuma ya zama dole ki fita ba? Na ga alama kin fi ƙauna zama a haka babu aure. To ya isa, ni ma kamar babanki dakta, ba zan ƙara biye miki ki kori masu zuwa wajen ki ba. Idan ma a baya an yi bai wuce tausaya marayun nan ba, tashi maza ki je. Kamar ta yi kuka ta ce towa zai ƙarasa koya musu. Je ki, na san diddiɗiya dai ba za ki wuce awa ɗaya ba. In sha Allah ma ba za su kai ga yin bacci ba, tunda kin sallama a fan ai da sauƙi. Miƙewa ta ranta duk babu daɗi,